بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda shi ne majalisi na goma sha bakwai a wannan masallaci na bilal bin rabah a birnin katsina a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da biyar ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas jiya idan ba manta ba mun tashi game da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kora Yahudawa inda yake cewa in dai har da kane kike cewa idan an je lahira lahira ta ce su Allah zai wa da lada to ki fata mutuwa in dai har da gaske saboda ba wanda zai iya isa zuwa ga lahira in ba ya mutu ba Allah madaukakin sarki yake cewa ba su taɓa fatan mutuwa ba har abada inda سوسن تعبان ان الشفاء الله يتشفى ولا تجدن ان أحرق الناس على ان ذاك تاميس سبق قوة حين ان ومن الذين أشركوا في هرون ان ما تكف الشركة هرون ده تكي الشركة ما تبسيس سنسدقي الدنيا با يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزاجه minan azabi an yi amma ɗaya daga cikinsu yana fatan ina ma da allah zai raya tsawon shekara dubu ɗaya amma ko ma shekara nawa ya rayu to wannan ba zai nisanta shi daga azabar allah ba wallahu basirun bima ya'malun allah ya san duk abin da suke aikatawa saboda Allah ya shafi man kana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل كذا مسدوا ده زمن تومكيني غا ملائكة جبريل فإنه نزله على قلبك شي ملائكة جبريل shine wanda ya saukar da alkur'ani a cikin zuciyarka mai da Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu shu'ara nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin ar-ruhul amin mala'ika jibril amintacce shine ya saukar da alkur'ani a zuciyarka litakuna min almunziri ba don wani abu ba illa saboda ba kasance daga cikin masu wa'azi masu gargadi Allah yake cewa musaddiqan lima bayna yadayhi abinda mala'ika jibril ya saukar a cikin zuciyarka yana gaskata abin da yake gaba gare shi wa hudan kuma shirya ne wa bushra lil mu'minin kuma bushara ne ga waɗanda suke mu'minai kamar yadda malamai suka faɗa wannan ayar tana da dalilin da ya sa ta sauka kamar yadda abdullahi dan abbas ya rawaito akwai wasu jama'a daga cikin yahudawa waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kai baban alƙasim ka ba mu labari game da wasu abubuwa da za mu tambaye ka wanda babu wanda ya san su ce annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tambayi duk abin da kuke so amma ku yi min alkawari irin alkawarin annabi ko. cewa in dai na gaya muku gaskiya kuka gane hakan ne to za ku dini za ku shiga musulunci sai suka ce eh mun baka wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su to ku tambayi abin da kuke so sai suka ce da shi ka ba mu labari game da abubuwa na halal guda hudu da za mu tambaye ka na farko wannan abinci ne isra'il wato Yakubu ya haramta wa kan shi tun kafin a saukar da a allah yana cewa a surat al-imran kullu ta'ami kana illan ni bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura Saka ce ka ba mu labarin abincin da shi Isra'il wato mu ya zamanto cewa ya haramtawa kansa sannan kuma na biyu ka ba mu labari yaya maniyin namiji yake yaya kuma maniyin mace sannan yaushe ne ake samun namiji yaushe ne kuma ake samun ƴa mace sannan ka ba mu labari game da annabu ummi mana annabin da za a aiko wanda bai iya rubutu ba bai kuma iya karatu ba sannan kuma wane ne waliyinsa daga cikin mala'iku saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku riƙe alƙawarin Allah cewa in dai na ba ku wannan labarin to za ku biya saboda haka sai suka faɗa masa abin da za su iya gaya mai na alkawari ma'ana sun yi alkawari cewa in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu to za su yi abin da yake bukata saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina haɗa ku da wanda ya saukar da attaura akan annabi Musa shin kun san cewa shi Yakub ya taɓa yin wata rashin lafiya mai tsanani lokacin da rashin lafiyar ta kace tsanani ta kuma yi tsawo sai alkawari cewa in dai Allah subhanahu ta'ala ya ba shi lafiya to zai haramta wa kansa abincin da ya fi soyuwa a gare shi da kuma abin da ya fi soyuwa a gare shi shi kuma Isra'il dama abincin da ya fi soyuwa a gare shi shi ne naman raƙumi abin shan kuma da ya fi soyuwa a gare shi Shi ne nonon raƙumi sai suka ce tabbas abin da ka faɗa haka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya san taurin kansu sai ce ya Allah ka zama shiga. na biyu sai yake cewa ina haɗa ku da Allah wanda ya saukar da taura a kan annabi Musa shin kun san cewa maniyin namiji maniyi ne wanda yake mai kauri kuma fari shi kuma maniyin mace maniyi ne wanda yake tsararo kuma mai fasifasi don haka duk wanda ya yi sama to sai ya zamanto an samu yaro a ɓangaren shi mana idan aka yi saduwa tsakanin namiji da mace idan maniyin mace ya zamanto shi ne a sama to sai yaron ko kuma yarinyar sai ta zama ta mace idan kuma maniyin mace ne idan wani namiji ne kuma ya zamanto a sama to yaron sai ya zamanto ya zama namiji a wasu ruwayoyin kuma yadda ya zo shi ne idan maniyin namiji ya raga to yaron sai ya kama da shi idan kuma ya zamanto shi ne ya ci a sama to yaron sai ya zama namiji in kuma aka haɗe duka guda biyu to yaron sai ya zama namiji sai kuma ya kama da shi mana ya zama maniyin namiji shine a sama sannan kuma ya zamanto shine ya raga sai yaron ya zama namiji sai kuma ya kama da shi idan kuma maniyin mace ya raga sannan kuma ya zama shine a sama to sai ta zama mace sannan kuma sai kuma ta kama da babarta in kuma aka samu ɗaya daga ciki to sai ya ɗauɗaya ɓangaren da aka shi sa wani lokacin za ku ga ga mutum namiji ne amma kuma ya kama da mahaifin shi ga mace mace ce amma kuma ta kama da babanta to inda abin yake shine idan maniyin namiji ya riga sannan kuma maniyin mace ya sama to a nan gurin za ta zama mace amma kuma za ta kama da babanta sannan kuma akasin haka shi ma idan ya zamanto maniyin mace ya zamanto ya riga amma kuma na namiji shine a sama to sai ya zamanto namiji amma kuma zai kama da mahaifin shi saboda haka da adam sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka sai suka ce haka ne abin da ka faɗa saboda haka sai adam sallallahu alaihi wasallam ce cewa ya Allah ka zama shaida sai suka ce sai suka ci gaba da saurara nan sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ragowa abubuwa sai yake cewa ina haɗa ku da Allah wanda ya saukar da asaura a kan annabin Musa shin kun san daga cikin siffofin wannan annabin ummi idanuwansa suna yin bacci amma kuma zuciyarsa ba ta yin bacci sai suka ce eh haka ne sai ce to Allah ka zama shaida sai suka ce to yanzu ka faɗa mana abubuwan da muke da bukata mu tambaye ka yanzu abu ɗaya ne ya rai shi ne ka gaya mana wane ne waliyinka daga cikin mala'iku idan ka gaya mana to a nan ne za mu haɗa gari da kai ko kuma mu raba gari kowa ya kama gabai shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waliyina daga cikin mala'iku shine mala'ika jibril kuma babu wani annabi da za a haiko ce mala'ika jibrilu shi ne zai zama waliyarsa sai suka ce ta sai a nan zamawa inda a ce ba mala'ika jibrilu ba ne waliyinka to da mun da kai amma tun da shi ne waliyinka to gaskiya mu ba ma shiri da kai ba ma shiri da mala'ika jibrilu don haka ba za mu imani da kai ba kaga sauran sai a farko sun yadda cewa duk in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu abubuwan da suke bukata na tambayoyin nan za su imani da shi amma kuma sai ya zamanto cewa da ya gaya musu ba su imani da shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji suna cewa inda a ce mika'il shi ne waliyinka to da mun yi imani da shi saboda shi mala'ika jibrilu yana zuwa ne da azabu kara shi sa ba ma shi shi ne ya hallakar da mutanen annabi da haka shi azaba yake zuwa inda shi kuma mala'ika mika'il shi ne yake zuwa da rahama saboda shi yake zuwa da ruwan sama da haka shi yasa mu gaskiya ba ma shiri da shi kuma kai ma shi yasa babu ruwan mu shi ne Allah subhanahu wa ce ki kaman kana man kana aduwan lillahi wa برحمته ورسله ta'ala وميكال فإن shine sai yake yi musu rabbi a nan gurin yake cewa a man a aduwan lillahi wa malaikaci duk wanda ya zamanto makiyin Allah da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila wa mikala da mala'ika jibrilu da kuma mala'ika mika'il fa inna allaha aduwwun lil shi ma Allah baya son waɗanda suke sun kafirci abin da yake nufi da wannan aya shine Allah baya bambancewa tsakanin mala'ikunta da haka duk wanda yake kin mala'ika jibril to kamar yana kin duka mala'iku shine ma'anar wannan aya Shi ne ma'anar cewa duk wanda yake kiyayya ga mala'ikun Allah da shi Allah da manzanninsa to Allah shi ma yana kiyayya ga waɗanda suka ke kafin don haka a takaice shine inda ya kaki mala'ika jibrilu to kamar ka duka ragowar mala'ikun ne musamman kuma shi mala'ika jibrilu kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce a cikin annabawa to haka shi ma mala'ika jibrilu ce a cikin mala'iku mana shi ne shugabansu duk a cikin mala'iku babu wanda ya kai darajar mala'ika jibril shi ta ga Allah subhanahu wata'ala a gurare da yawa idan ya faɗi mala'iku sai ya wara mala'ika jibrilu da ambato ko kamar yadda kaga a cikin suratul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr sai ce me tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna kafowa a cikin daren lailatul qadri kaga duk wani mala'ika ya shiga ciki amma dan ka san muhimmancin mala'ika jibril sai ke waruru ya ƙara maimaita shi saboda zikirul khas ne da al'am mana bayan an ambaci abubuwa gaba daya sai kuma a zo a ambaci wani abu na musamman domin a nuna mahimmancinsa Allah kuma ya yabi mala'ika jibrilu a cikin suratu at-takwir inda Allah yake cewa a hula laqawlu rasulin karim innahu rasulin karim sai ke zi kuwatin inda bil aushi yana da girma a can sama kuma amintacce ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya yabe shi ya kuma sanya kusan duk annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko su gaba ɗayan su mala'ika shi shine manzo tsakanin Allah subhanahu wataala da kuma a manzannin su mutane ma sun ce akwai 'yan lokuta kaɗan da aka aika mika'il amma duka mafiya yawan lokuta gaba ɗaya mala'ika jibrilu ne manzo wanda kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi halitta ta ban mamaki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa ganinsa da fuka-fukai ɗari shida kowanne fukuke guda ɗaya tuka sama yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa da zai halakar da mutanen annabulu ku fige ɗaya amfani da shi kawai ya ɗago alƙarya fikanta ya mata shi ne halina halna ha ta ha aka koma da sama ya koma ƙasa kawai da fuffuke ɗaya amfani wannan ya sa shi ya sa mala'iku suna da halitta ta ban mamaki annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda suka faɗa da yau su suka fiye taɓa ganin mala'ika jibrilu a cikin sama a lokuta idan zai zo waje annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa da siffar wani wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunan sama na ya sa bishiyatul kanta wani sahabi ne kyakkyawa na haka a lokuta da yawa idan shi mala'ika jibril zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan zo ne a tuffar shi wannan mutum na wala qad anzalna wala qad anzalna laƙad an zanna ayatin bayyana tabbas mun saukar da ayoyi waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke tabbatar da annabtaka kaga daga ciki akai akwai alkur'ani wanda ya zamanto ya keta fasahar duk wani masu tsare fasaha yadda Allah ya ta haddin mutane ya ƙure su akan cewa su zo da ko da fatan fasinsa amma ba su iya zuwa da kwatankwacinsa ba Allah ya ƙure su da sura goma ba su iya zuwa da ita ba ya ƙure su da sura ɗaya nan ma ba su iya zuwa da ita ba wannan yake nuna mana cewa lallai tabbas alƙur'anin nan daga Allah subhanahu wa ta'ala yake sannan kuma ga shi ya yi shekaru da yawa amma ba a iya samun wani a cin karo ko tuka da warwara a ciki ba walau kana min inda gairin layi lawajadu fihi ikhtilafan kathira sannan kuma alqur'ani ya zo daga annabi wanda yake ummi ma'ana bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan yake nuna cewa ba shi ya kirkire shi ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lartaba al kai ba ka kasance kana karanta wani littafi ba ba ka kasance kana yin rubutu da hannunka na dama ba idan nan ilo inda an samu haka to da waɗanda suke so su kawo batanci a cikin alƙur'anin ko su yi kokonto a cikin alƙur'anin da sun samu dama to amma babu ko guda ɗaya da haka duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke nuna mu'ujiza a nan sallallahu alaihi wasallam sannan yana da mu'ujizoci da yawa waɗanda ya zamanto ba a saba ganin su ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da malaman tarihi suka faɗa tun daga lokacin da aka kai shi raino wajen halimatu sa'adiyya sai da ya zamanto cewa an samu albarka a ƙauyen da ya zamanto cewa sahabbansa za su alwala sun rasa ruwa aka ɗauko ruwa ɗan kaɗan ruwa ya dinga fitowa da ga cikin hannunsa ga yadda wata ya dinga tsagewa iktarabatis ko wani shakkal sama duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka shi yasa Allah yake cewa wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun babu wanda ya zamanto yana kafircewa yana kin imani da waɗannan ayoyin waɗanda suke nu waɗanda suka tabbatar da cewa kai annabi ne illa al-fasiqun sai waɗanda ya zamanto cewa sun zaman to fasikai wannan ba su da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala aw kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum duk lokacin da suka dau wani alƙawari su yahudawa kenan nabazahu fariqun minhum wasu jama'a daga cikin su sai su warware wannan alƙawarin bal aktharuhum la yu'minun mafiya yawancin su ba su imani ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam din an raga an ba da labarin ta killa-killa a cikin littafi su kamar yadda Allah yake cewa allazi na ata yi ita ba ya arifu na hu kama ya arifu na abinawa waɗanda muka ba wa littafi suka san taura to sun sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴayensu wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma wasu daga cikinsu suna ɓoye gaskiya duk da cewa sun san gaskiya ne amma wasu sun yadda mai da Allah yake cewa allazi na ake na homin kitaba e ya turu na tilawa suna karanta shi yadda ya kamata kamar irin su abdullahi bin salam yana cewa ni na san annabi muhammad sama da yadda na san ɗana saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi a cikin attaura yadda ya kamata wa amma biki fala a'rifu ma kana min ummi yace amma ɗana ban san abin da ya faru da maman shi ba mana yanzu da yawa wasu ƴaƴansu ne amma ba su ba wasu suna da san wasu yaran ƴaƴansu ne amma ba ƴaƴansu ba ne saboda uwa ba a san abin da ta yi ba shine abin da Abdullahi bin Salam yake ne wani mutum yana da yara mata guda biyu yana tsananin son su har ma sai da ya je ya kai su Amerika da sauransu karatu daga baya da aka gwada jinin su bayan sun girma aka ga kwata-kwata ba masu da alaƙa da suna san ba su da alaƙa kwata-kwata ba masu da wata alaƙa wata kwanaki tana yi wa mala abdullahab tambaya tana da yaro guda ɗaya mijinta yana yawan tafiya wani ya zo ya mata ciki kuma tana da yaro guda ɗaya wanda ba ɗan mijinta ba ne ya yi kamata a yi shi ne abin da abdullahi bin salam yake nufi a nan mana ɗansa na cikin shi bai san me ya faru da babar shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tabbacin shi ne saboda Allah subhanahu wataala ya siffanta shi a taura kuma ya ga waɗannan sufofin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya siffanta shi Allah yake cewa duk sanna suka yi wani alkawari sai wasu daga cikin su su zamanto sun warware bal aktsaruhum la yu'minun mafiya yawa daga cikin su ba su imani ba kamar yadda Allah yake cewa walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu inda waɗanda aka ba wa littafi sun imani to da ya zamanto alkhairi a gare su amma Allah ke ce min humul mu'minun daga cikin su akwai mu'minai wa aktsaru humul fasiqun amma mafiya yawancin su mutanen banza ne ba su imani da Allah ba walamma ta'a ولما جاءهم رسول نبذ فريق لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله يكتب ولما جاءهم رسول من عند الله لو كنت النبي يزور مسجد وجه الله musaddiqun lima ma'ahu shi kuma Annabun yana gaskata abin da yake tare da su na daga attaura da kuma injila saboda su annabawa gaba daya yan uwan juna ne kuma har annabawan da suka gabata duk sun yi bishara da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul safi wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد yake cewa ka ambata lokacin da annabi isa yake cewa da mutanensa ya ku banu isra'ila ni manzan allah ne da allah ya aiko ni zuwa gare ina gaskata abin da ya gabace ni na attaura sannan kuma ina muku bishara da wani annabi wanda zai zo a bayana sunansa ahmad kaga wannan yake nuna cewa alkur'ani da injila duka suna gaskata juna ne haka ita ma a taura injila tana gaskata ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa cikin suratul ma'ida wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam ko musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat ko wa atainahu al-injila fi hudan wa nur ko wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at tawrat wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya injila ta zamanto mai gaskatawa ne game da abinda ya zamanto ya gabata a taura sannan kuma tana yin bishara da abin da zai zo na alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce amma duk da haka na baza fariqun min allazina utul kitaba wasu daga cikin waɗanda aka ba wa littafi sai suka harbar da littafin Allah shine ma'anar na baza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim suka harbar da littafin Allah a bayan bayan su ba su yake da shi ba ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san me wannan littafin ya kunsa ba Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman suka ci gaba da bin abinda shaidanu suke karantawa game da mulkin annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru annabi sulaimana bai kafirce ba amma shekaru ne suka kafirce wannan ayar tana daga cikin ayoyi masu wahala fassarawa kamar yadda kuma tana daga cikin ayoyi waɗanda suke da abubuwa da yawa waɗanda suka kunta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani ya halitti annabi Sulaiman ya kuma ba shi abubuwa da yawa waɗanda bai ba wa wasu mutane ba kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa tun da aka halittu duniya mutum hudu ne kawai suka taɓa mulkar duniya da aka halittu duniya mutum hudu ne suka taba mulkar duniya gaba ɗayanta mana ba wani guri da ya kubce musu wani ne zai iya faɗa mana tun da aka halittu duniya mutum hudu ne suka taɓa mulkar duniya gaba ɗayanta amma duk wani wanda ya mulki duniya to ya mulki wani bangare ne na duniya amma mutum hudu katar su ne suka mulki gabashin duniya da kuma mafaɗarta da kashir ma ya faɗa haka na'am annabi muhammad mulkin sa ya je china a ba zuwa amma ana masa nufin a rayu akwai ne ko? eh ne haka ne ne yana ciki yana cikin waɗanda suka mulki duniya duka haka ne ya je masharikar arzu ya je magariba duka yawa ya ce akwai annabi suleiman ta yawa waɗannan su ne guda biyu musulmai da annabi Sulaiman da kuma Zulkarnain cewa kace akwai bukatansa haka yi. cewa yi ɗayan na hudun na ƙarfi na maro su ne waɗannan mutum hudu kaɗai waɗanda suka mulki duniya amma in ban da su ba wani wanda ya taɓa mulkar duniya annabi Sulaiman kamar yadda ya faɗa a cikin suratul naml yake cewa ya ayyuhan nasu man mantiqa tsayi wa utina min kulli shay ya ku mutane an sanar da mu furucin tsuntsu wa utina min kulli shay komai da komai an ba mu inna hadha la huwa al mubin wannan yana daga cikin falala wacce take bayyananniya saboda haka annabi Sulaiman Allah ya hore masa mulkin har aljanu har dabbobi yana jin yana jin magana kamar yadda ya zo a cikin suratun namul ɗin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa akwai lokacin da annabi Yusuf annabi Sulaiman ya fito tare da mutanensa wa ushira li Sulaiman junutu min al-insi wal jinni wa tayri fa hum yudawun ya fito da jama'a ta hada tsuntsaye fa duk suna mun hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهاجمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون tace ya ku taron turoyi ku shiga cikin gidajen kada Sulaiman shi da mutanensa bai sani ba su dandake ku kata ba sama ba da kallon auliya yayi murmushi yayi dariya yayi godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya masa wannan ni'ima kaga har yana amfani da su ya aika su wata rana ya rasa tsuntsu huda huda bai gan shi ba bai ga inda ya shiga ba saboda haka sai ya zo yana cewa ina huda huda yake wata fasta da tsaya har ga yadda za ka gane ya mulki duniya ya mulki komai da komai har tsuntsaye ma yake zuwa ya bi duba, waye yake nan waye baya nan to da ya duba shi ne ce mari la'ar huda huda me yasa ban huda huda ba ina huda huda ya shiga kamar ƴaƴanka ne ta zo ɗan su sallah ka zo baka ga Muhammad ba ko Ahmad law azibannahu azaban shadidan ina yan ina mai azaba mai tsanani aula azba na ko na yanka shi aula ya ce ni misalin bai Mu bi ko kuma ya zo min da wata hujja wacce take nuna ga dalilin da ya sa yi to yadda zaka san ya mulke su din ba maka da ba a jima ba ana wannan magana kawai sai ga huda huda ya zo ɗalɗalɗal sai ga shi ya zo sai ai wani labari ne wani abu ne na yi tafiya ne mai nisa na je saba shi ne na ga wani abu in ni waje tumra a san kamulkan wata mace na ga wani ita take mulkarsu kuma ba ma wai iya nan ba suna yin bautar rana ne saboda haka ba sa bautawa Allah wanda ya halitta komai da ku sai shi annabi Sulaiman ya ce to ba matsala yanzu za mu gani abin da ka faɗa gaskiya ne ko kuma ƙarya ne saboda haka yanzu izhar bi kitabi hada fa alqi sun mata wannan anhu yanzu ka je da littafi na ga wasiƙa ta a aiki huda huda aka ce ga littafi na ka je ka jefa mu sai mu gani yana zuwa ko shi aka aika ba aiki wani kwamanda ko wani ba aka aiki kawai huda-huda aka ce ga littafi ka je ka jefa musu ya jefa kawai ta ga an je wani littafi ba ta ga wanda ya ya jewo ba ta ce to ga wani littafi inna min sulaimana wa inna hu bismillahi rahman rahim Allah ta'alu alayya wa tuni musulmi ku yi kokari ku zo mun suna musulmai kakkumin girman kai saboda haka sai bilkis yi wasu malaman tafsiri suka faɗa amma dai ƙwar'ani bai faɗi sunanta ba saboda haka ce ta ce to yanzu jama'a ta yaya kuke gani ga shi an biyo wani shafi min sulaimana wa inna hu bismillahir rahmanir rahim ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ba abin da yake ka game da wannan littafin har na ji abin da za ku ci sai suka ce haba kai ki damu mu masu karfin gaske ne muna da ƙarfi saboda haka kawai abin da yake akwai shi ne yanzu kurin ki faɗa abin da kike ganin ya dace a yi da yake ta fi su hankali sai ta ce a innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika Ta ce kai sarakuna fa in dai sun kai sarakuna to idan suka shiga alƙarya lallata ta cike yi kuma manyan cikin alƙalai suna zama kaskantar amma yanzu bari ku gani zan yi jarabawa wa inni murtilatun alaihim bi hadiyatin fanazi'atun bima yarji'ul murtalun zan dan dauki kyauta sai na aika musu da ita zan ga me za a ci saboda haka ta aika da kyauta annabi Sulaiman ya yace asmi tunani bi mali fama tani ni Allahu khairu mimma ataku yanzu ni za ku ba kuɗi ai abin da Allah subhanahu wata'ala ya bani ya fi abin da ya ba ku ku ne kuke farin ciki idan an muku kyauta saboda haka annabi suleiman ya waiga wajen jama'arsa ya ce yanzu wane ne zai iya zuwa ya zo min da gadanta yanzu yanzu wa zan alka ya je ya zo da gadanta ƙala ikuritun minal jini, ana ati ka bihi qabla an taquma min makamai. sai wani ifritu na ce ifritu irin tangararru cikin aljanin nan ya ce ni kafin ka miƙe zan zo daga da saboda haka sai wani kuma ya ce ana ati ka bihi kabla an yarkar da ilai ka ku. ni kafin kan ka ɗaga kai kafin ka dawo da idan ka ƙasa kawai za ka gan shi idan za ka gan shi kawai na zo daga da saboda haka aka zo da shi da haka ita kuma a bilkis inda bai an ba kawai ta shirya ta taho tana zuwa bayan ta taho aka ɗauko gadan amma kafin ta zo ma gadan ya su sai da ta zo aka ce a haka za a rushiki yaya haka ganin ke yake ta ce eh, ka annahu saboda za ka yi mamaki misali jiya na baro zariya na baro kayana a can da sauransu kawai kuma yanzu in ga ka zo da shi na. to kaga aikin yana wannan kuma yana daga cikin ayyuka wanda mafi sauki wanda aljani akwai wani yaro wani mutumin daura wani almajiri da muka zauna da shi a zarewa yana da aljanu yanzu da alhaji zai ce ya manta da carbin shi a gida ko kuma ya ce ya manta da makullin motar shi a gida to inda ya haka yanzu nan zai zo mai da shi a hannu kuma za ka ga shi ne yana nan muna ce mai haruna aljani ina katsinan nan ma ya mun waya ya yi gida ya buga kwano a daura ya komai kuma bai da kofi <laughs> duk suna yi ni ma na taɓa jaraba ta amma lokaci can muna yara wajen shekaru ashirin da biyu da suka wuce lokacin ma ba mu balaga ba akwai lokacin da na taɓa rike ruwa a hannuna da ya yi wasu karance-karance kawai sai ga rubutun sha kamar ka ce an yi watanni da yi ya irin daskare wannan ta wadda ta daskare a ƙasa kuma a hannuna ni ruwa na rike ala kulli hal annabi Sulaiman Allah ya hore masa alkanu saboda haka kamar yadda ya faɗa kuma a cikin surat saba ɗin. Allah maɗaukacin sarki ya hore mai aljanu wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih a cikin aljanu akwai wanda yake yin aiki a gaban annabi Sulaiman din bi izni rabbi wa man yazid minhum an amrina nujibu min azabi sa'ir wanda da wani zai kauce da Allah ya ɗanɗana mai azaba Allah ya ce ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wata matila wajifanin kan jawabi wa kudurin rasiya kai saboda tsananin yadda suke jin tsoron annabi Sulaiman har ya mutu ma saboda ya sa su aiki ba su san ya mutu ba saboda ba sa iya waigowa su kalle shi falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين saboda haka ya dogara da sandar shi haka ya sa ta aiki suna ta aiki ko waigowa ba ta aiki sai da suka yi shekaru suka daɗe suna aiki ba su sanya mutu ba kawai abin da ya sa suka gane shine wannan gara ko tana cin sandar tana cin sandar tana cin sandar har sai da ta gama cinye ta ya faɗi ƙasa to shine sai suka juwo ƙarar shi fab ya faɗi shine suka ce inda sun san gaibu da ba su daɗe suna shan wahala saboda haka Allah subhanahu wataala ya hore masa aljanu da mutane da tsuntsaye kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa yana da wani hatimi wanda a wannan hakimin mulkin sa yake saboda haka akwai wata a matarsa ko kuma bai wata wacce idan zai shiga ban ɗaki yakan ba ta ajiyar wannan to don haka ya shiga ban ɗaki da ya ba ta ajiya wata bayan ya shiga ban ɗaki sai wani aljani ya zo da suka shi shi ne sai ya ta ba shi wannan wannan hatimin sai ta bashi saboda haka annabu sulaimana daga baya da ya zo sai ya ce mata ta bashi hatimin nan sai ta ce haba ba ka zo ka ansa ba to wannan shine dalilin da ya sa aljanin ya zauna na wani lokaci shine yake mulkan mutane shine wani wasu malaman tafsirin suka fassara waɗannan ayoyin da suke cikin suratul sad wala qad fatanna sulaimana wa alƙaina ala kursiyyi jasadan sun ma'ana mun na annabi Sulaiman muka sanya wani mutum daban akan kujerarsa sannan daga baya ya dawo saboda haka bayan ya dawo shine yayi addu'a yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di eh sai roƙi Allah subhanahu ta'ala ya ba shi wani mulki wanda ba zai ba wa wani bayan shi ba rabbi firni wa mulkan layan babi li ahadin min in ka'antar antal wahhab ya roƙi Allah ya ba shi mulki wanda kwata kwata ba wani wanda za a ba irin wannan mulki Alakulli hal a lokacin da waɗannan shaɗanun suka samu dama a kan mulki su ne suka na wasu abubuwa a gurin saboda haka shine aka tono su sai suke cewa ai annabi Sulaiman ma da irin waɗannan siyarce-siyarcen da kuka gani da irin shi ne ya mace kuka shi ne Allah maɗaukacin sarki yake yin raji yake yin raji a cikin wannan ayar game da abin da ya faru da annabi Sulaiman. ya to kuma har suka kafirta annabi Sulaiman suka ce mai sihiri ne kuma wannan ya tabbatu a cikin zuciyar ahalin kita shine da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karyata Allah ya cewa wa tabahu ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman suka ajiye littafin Allah a bayan bayan suka ba abinda shedanu suke karantawa game da mulkin annabi suleiman na ƙaryar da suka yi suka ce annabi sulaiman ne ya bubbinna wasu abubuwa a ƙasa wannan kuma da waɗannan abubuwan ne ya zamanto cewa ya mulki a bayan allah wa ma kafara suleiman allah ya ce annabi suleiman bai taɓa kafircewa ba walakin na shayafi na kafar su shaɗanu ne suka kafirce me yasa suka kafirce yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babila harut wa marut nan gurin yana daga cikin gurare masu rikitarwa wanda fassara su yana buƙatar natsuwa kuma malaman tafsiri sun yi saɓani game da fassara akwai jumhur sun fassara wannan ayar a zahirinta yu'allimuna an-nasa as-sihra suna karantar da mutane sihiri wa ma unzila ala al-malakai bi babil haruta wa marut sannan kuma suna karantar da su abinda aka saukarwa da mala'iku bi babil ababil haruta da marut mala'ikun sunan su haruta da maruta wannan yana ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi ma'ana ko ka fassara cewa yi allimunan nasu sihira suna sanar da mutane sihiri wa ma unzila ala almalakaini bi babil harut wa maru dan haka wa ma'anan gurin tana nufin Allah ma'ana suna sanar da mutane sihiri da kuma abin da aka saukarwa da mala'iku guda biyu a babila da harut wa maru sai ya zamanto akwai wasu mala'iku guda biyu waɗanda aka saukar musu da sihiri kuma suna koyar da mutane sai zama wannan maɗin mace mausula akwai kuma malaman da suka ce a'a wannan maɗin mace naciya mana korewa take sai zama fassarar ayar wata ba'u mata turushe ya tsino alamun suleiman sun ba abin da shekaru suke karantawa a mulkin annabi suleiman wa ma kafara suleiman shi annabu suleimanu bai yi kafirci ba Allah maɗaukacin sarki kuma bai saukar da wani sihiri akan wasu mala'iku ba walakin na kafaru yu'allimuna an-nasu sihra bi ibadil harut wa Maru. mana su shedanu ne suke sanar da mutane sihiri a kofar babil a babil da kuma a babil wani guri ne wanda su waɗannan mala'ikun sunan su haruta da Maru. saboda haka a wajen jumhur akwai mala'iku guda biyu waɗanda aka koyar Allah maɗaukakin sarki ya sanar da su sihiri kuma suka zo suke sanar da mutane ba don wani abu ba illa domin su zama fitina ga mutane wannan ya sa malaman aƙida wasu da yawa idan suka zo za su lissafa sunayen mala'iku suna lissafawa cewa akwai haruta akwai kuma maruta malamai suna cewa sunayen mala'iku da sunayen su ya tabbata a ƙul'ani da hadu guda tara waye zai iya lissafa mana na guda tara ne wa zai iya lissafa mana a hankali a hankali kace akwai jibril akwai mika'il kaga dai jibril da mika'il ga tunan mun karanta su yau ko man kana aduwan lillahi wa malaikati wa jibrila wa mika'il ko to kaga mun same su duka biyan sai a ina ka samu istirafin to wannan hadisi na yayi ne a ina muka samu istirafin ta abin nan mala'ika ne na a wannan hadisi muka samu cewa israfil yana cikin sunayen mala'iku na addu'ar da yake yi ko allahumma rabba jabra'il wa mika'ila wa israfil ko an ta ta kuma bayan ibarika to sai wa kuma akwai malik ko a ina ya zo wa na dawo ya maliku liyaqdi alaina rabbu kaga nau kenan muka samu mun samu hudu ko sewa kuma na rakib da hati kun yadda na kun yadda akwai rakib da hati du to a wata aya kenan ko a wani hadisi ma من قول إلا لديه رقيب raqibun kun in balarabe ya ji ku zai ce wa ku iya larabci ba in dai kuka ce a ti a nan gurin sunan mutum biyu ne zai ce ba ku iya larabci ba na ma yantizu min qawlin illa ladayhi a ti in kuka ce rakibu da hatidu a nan yana nufin suna mala'iku ne ko kuma suna ne guda biyu duk wanda ya zai ce ba ku iya larabci ba ba yadda za a yi a larabci ya zo da haka inda sunaye ne guda biyu sai a ce ma yalci zumin ƙaunin illa ladai ne rasibun wa'azi. wannan aya fassara ta shi ne mayar min qawli babu lokacin da mutum zai furta wata magana illa yi. fati a tare da shi akwai wani mala'ika wanda yake da sufofi guda biyu raqibun yana lura da duk abin da yake atidun ko yace yana tare da shi shine ma'ana fassara aya da aka ba sunan mala'ika ba ne. sufofi ne na mala'ika guda kuma ba a faɗi sunan shi ba aya to ku cire da kimi da ci da ba ta duk da an faɗe ka ibada da hukunci na ji ibada da hukunci ɗan katsina ne ya yi ko oke ba ɗan katsina ba ne Dan ina ne na oke ka alhamdulillah tun da ba ɗan katsina ba ne to sai wa kuma na Mun karwa na nakir su kuma ina suka zo hadisi ko ya yake hadisin <laughs> bai tuna ba ya ce hadisin da aka karanta tiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka saka mutum a kabari to akwai mala'iku guda biyu da za su zo masa yuqalu li ma munkar wal akhar nakir nawa muka samu kenan mun samu nawa shida dai muka samu shida muka samu muna da jibril muna da mika'il muna da israfil ko muna da malik muna da rakibu da atidu muna da munkar muna da nakir muna da a malakul mota ya ba suna bai a ba ba suna bai cewa nai da kai mala'ikun da aka faɗi sunansu a hadisi ko ƙur'ani A malakul maut aka laƙabi ne inda haka ne rakibu hadid da mutum shi ma suna ne a yi laka wancan sifa ne wannan shi ma sifa ne wani ya tawafa kun malakul mautin lahi wa kilari to ba suna a ba suna wani rijuwan a wannan hadisi ko a wata aya na a wannan hadisi ko wata aya kuma ridwan molanka ne babu shi a hadisi babu shi a hadisi ma daga wajen waɗannan kankararrun mutanen haka rawaito wani isra'ila amma babu shi a hadisi babu shi a hadisi shi da muka samu ba ku da wasu idan muka fassara wannan ayar a matsayin muka ce ma nan sai da za ku san wannan shine fa'idar sanin ilimin larabci a wajen tafsirin qur'ani wanda rashin sanin ilimin larabci zai taimaka wajen a samu kwatara da kuskure musamman a tafsirin irin waɗannan ayoyi kaga anan gurin idan muka fassara ma saboda ma a larabci tana zuwa da ma'ana Allah kamar irin su tabbaha lillahi ma fi samawati kaga anan gurin ma tana nufin Allah ma kuma tana zuwa domin korewa ma ya kama a can gurin ma ta kaga ma ya ƙwar'ani amma korewa ne amma a wancan ayar ma tana nufin abin nan Allah to Allah ji ismul mausul ne so idan muka fassara ma'anan gurin da ma'ana Allah shi ne zai ba mu cewa mala'iku ne guda biyu Allah ya sauka saboda haka idan muka fassara ma'anan gurin da ma'ana Allah ji sai ya zama fassarar ayar shine wata ba'u ma ta turu shayatinu alamun mulki Sulaiman suka karanta suka bi abin da shedanu ke karantawa ga mana mulkin Sulaiman na cewa ya mulki mutane da ke Allah ya ce ƙarya ne wa ma kafara Sulaiman shi fa Sulaiman bai taɓa yin sihiri ba don haka bai kafirce ba walakin na shayatsu na kafar su shaidanu suna kafircewa yu'allimuna nasu sihira suna koyar da mutane sihiri wa ma unzila alal malakai da abin da aka saukar ga waɗannan mala'ikun guda biyu bi a babila haruta da marut wanda waɗannan mala'ikun sunan su haruta da kuma maruta saboda haka in ya zama mun fassara ma'anan gurin da ma'ana allazi sai ya zama mala'ika na bakwai da na takwas da muke da shi shine haruta da kuma maruta na tara kuma shine arra'a wa'annan su ne sunayen mala'iku guda tara katal da suka tabbata alkur'ani da hadisi duk wani suna wanda baya cikin waɗannan guda tara babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisi wasu molanka ne yawanci kuma irin su rizwan an yi su ne daga isra'iliya don haka idan muka fassara ayar da haka sai ya zamanto wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma hannu fitnatun fara su mala'ikun guda biyu duk lokacin da suka zo za su sanar da mutum sihiri za su koya mai sihiri sai su ce mu fa ne Allah ya aiko da haka fa koyi sihirin nan shine ma'ana fala takfur ma'ana fala ta ta'allam sihir fa takfur kar ka koyi wannan sihir in ka koya ba ruwan mu za ka zama kafin, mu kawai an turo mu ne don mu zama fitina wanda Allah ya jarraba zai zamanto cewa ya koyi wannan sihirin Allah ke cewa fa ya umama minhu ma ma na fihi bainal mar'i wa zawji sai su koya daga wajen waɗannan mala'iku guda biyu abinda in aka ƙuƙulla zai jawo ya zamanto cewa ya raba tsakanin miji da matarsa idan muka ce ma'anan gurin nafiya ce sai ya zama fassara shi ne sun bi abin da ake karantawa shekaru sun bi abin da ake karantawa game da mulkin annabi Sulaiman mana abin da ke ɗanu suke karantawa game da mulkin annabi Sulaiman amma shi ba annabi Sulaiman bai kafirce ba shedanu ne suka kafirce suna sanar da mutane sihiri suna sanar da mutane sihiri kuma ba a saukarwa wasu mala'iku wani abu ba na game da sihiri amma dai su shedanu su ne suke sanar da mutane sihiri a bajira. suke sanar da mutane wannan sirrin ina fatan mun gane ala kulli halin tafsirin wannan ayar za a samu sakamakinsa da izinin Allah subhanahu wataala a gobe saboda yanzu lokaci ya kurace lokaci ya insha Allah ta'ala gobe za mu sake karanta wata ba umma ta tun shayatsiru ala mulki Sulaiman inda kuma za mu tattauna game da matsaloli waɗanda suke da alaƙa da sihiri shin sihiri gaskiya ne shin tsafi gaskiya ne mana da gaske ne za a iya yi wa mutum tsafi ya zamanto ya tabbata shin kuma ya halatta mutum ya je ya koyi sihiri ba don wani abu ba illa don ya gane illasta ko kuma haramun ne shi kanshi koyan sihirin agogon kuma za mu ji da izinin Allah subhanahu wataala shin idan mutum ya tabbata yana sihiri yana tsafi menene hukuncin da ya kamata a yi masa a cikin addinin musulunci duka wannan za mu saurare shi a darasi na goma sha takwas idan Allah ya kai mu gobe ranar laraba ashirin da ɗaya ga watan azumi ko wasu alaikum wa rahmatullah wannan ai dole sai ban sani ba ko likitoci ma sun sani a bayan yana nan kwamon cewa ne na mutane da ya ai shi nake nufi dama cewa ya yi sama ai kowa ya fahimta wuta amma hakikanin rinjayar, hakikanin me rinjayar. wa alam ko Allah ya ba wa likitoci sani amma dai ni ban san hakikaninsa ba amma dai ya zamanto a ya raga to shi ma wannan kaga za a iya fahimta shi a fili zai iya yi wa ko ana nufin in wani ya in inzali ko wani abu makamancin haka Da haka dai wannan yana daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wataala ya zamanto yana nuna kujerar sani girman gaske bishiya alkalbi wani mutum ne kyakkyawa ya kasance wanda ya shi wani shi wa shi azumi da da kama za a yi shiga ko ta ba da shiga akwai hadisi da ya zo daga nan la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaykum kada ku yi azumin ranar asabar in dai ba an farmata muku wannan hadisin wasu malaman sun inganta shi inda suka ce in ba sai ranar juma'a ba ba za ka yi ba ko kuma azumi wanda yake da sabashi amma akwai irin su ma malik da wasu malaman asali hadisin ma mai rauni ne bai inganta ba kwata-kwata hadisin bai inganta ba saboda haka ba za a gaba wajen shi ba alakulli kulli hal dai ya haɗo da azumi mai sababi ya halatta Allahu a'ala ya ce musulunci ya halitta ya halatta tazara haihuwa a takaice sai dai ya kamata in za a yi a yi da abin da ba zai cutar ba saboda akwai hadisin jabir da yake cewa kunna na azuruwar wal yanzu mun kasance muna yin azalo a lokacin ƙur'ani yana sauka abin da ake nufi da azalo shine idan mutum yana saduwa da mace in ya ji mani zai fito ya zara a zafarin shi ya zubar a waje saboda kata ɗauki to kaga wannan shi ma bayyana iyali ne wanda ana yi shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma duk da haka annabi bai hana ba amma dai galibi wasu abubuwan da ake amfani da su wajen tazar haihuwa suna da amma yanzu misali irin su allurai da sauransu da ake da yawa suna rikita al'ada mata da yawa suna yawan yi mana waya suna tambaya akan al'adar su ta rikice saboda irin waɗannan magunguna har ma muna da wata fatawa rubutacciya wacce za ka iya zuwa ka duba su duka akwai ta intanet ta farko hukuncin ƙayyade iyali za ka ganta insha Allah an kai kakin da wannan suna ta biyu kuma ta fikinta shi ne al'ada ta ta rikice saboda amfani da maganin tsarin iyali so yana da kyau idan mace za ta amfani da maganin da zai tsara mata iyali ta yi ƙoƙari ta bincika da tabbatar maganin bai da sake ba shi da wata matsala da yake haifarwa amma da yawa suna rikita jini kusan duk kwana biyu uku ce wata samun waya akan matsalar jinin hailarta da yawa za ka ji yare ina yin jinin haila kwana biyar yanzu kwana goma ne da yawa zan tambaye ta ce ya sun yi amfani da maganin samun ne ya su yi yana da kyau a kula gaskiya ana ne? ina iya bawa yana iya bawa wa shi a sanata? to abubuwa biyu ne na farko ɗan a iri biyu akwai ɗan a waɗanda suke yin shi'anci ne da ilimi sun san alƙur'ani ya tabbatar da na na'isha Allah ya barantar da ita amma kuma sai su kafarta ta ko kuma suke mazinaciya ce sun san alkur'ani cikakke ne inna zikira, ko ina wa inna haka zo amma sai suke akwai abubuwan da sai na abubakar cika. koyi to duk dan shi an da suke irin wannan a cikin ne to ka wannan ayi amma dan shi an da yake yi shi amma ba da irin yake yi ba shi wannan ɗan za a iya masa kuzuri kuma za a iya kira